الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملدزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu yayin da daidai da ashirin da tara ko ashirin da takwas ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha uku Allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu a wannan dare a wannan lokaci da mun ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci masu masjidu ahlul bait was sahaba a kuma wannan unguwa ta tudun wada layin hausa road a kamar yadda aka sani mukan gabatar da abubuwa kamar haka na farko akwai sanar da karatu ina ganin ranar talata makarantar malama amina jega da ke malali idan allah ya kai mu ranar talata ne ko laraba na mamanta ina ganin laraba ne sai kuma ranar talata ne muke da karatu a gori miko makarantar bahu sai kuma ina ganin ranar asabar in allah ya kai mu za mu koma can waccan unguwar ka daure an gane za mu dan daddaure mu je mu yada da'awa mu yada sunna insha Allah eh, sai kuma wato akwai wani tambihi da ya kamata mu musamman ga waɗanda saƙo zai kai musu wannan abu da ake ƙoƙarin ta asisin sana wannan santa ɗin wato ƙalubalen da ke gabanmu a matsayinmu na al'ummar musulmi shi muke kallo mutanen da muke da tunanin a taimake su yanzu muna da tunani ne nan gaba su masu taimaki wasu ba mun fito da wannan abin ba ne don ya zamanto hanyar da wasu zuciyarsu za ta mutu abin da ya sa na ce zan yi tambihi wani lokaci mata sukan zo mana ka kaga mace ta ce ta zo da maraya ya kamata a taimake shi idan ka ce a fito da marayan sai kaga wani zabgegen kato ne karasa goma sha takwas ina ba ta fahimta yanzu duk mutumin da ya kai shekara goma sha takwas a ka'ida ya kamata a ce yana wani aiki ne wanda zai taimaki mahaifiyar mutumin da ya kai shekara goma sha takwas baya tunanin yi wani abu kuma an kawo shi an ce a taimake shi kaga wannan su ake a kashe masa zuciya ina fata an fahimta saboda haka wasu sun zo na faffaɗa musu baki da baki saboda haka duk wacce ta bayyana tana da yara irin wannan maza ta zo ta ce mana tana da marayu wallahi kora ta dami amma in mace ce ita mace duk girmanta in dai ba aure te ba ma dama mahaifinta ya rasu to tana nan a matsayin mareniya ina fata an fahimta domin ita mace dama duk inda ka ganta ɗayan uku ne ko mahaifinta ya kula da ita ko mijinta ya kula da ita in ta yi aure ko kuma in tana da 'ya'ya lokacin da shekaru sun ja 'ya'yanta su kula da ita to in mace ba ta da mahaifi mu a matsayinmu na al'ummar musulmi mu ne ya kamata a ce mun tsaya a matsayin mahaifinta har sai lokacin da Allah ya kaddara mata ta yi aure kun ga yanzu ɗawainiyarta ya tashi daga kan al'ummar musulmi ya koma kan mijinta ina fata an fahimta wannan tambihi ne dan masu zuwa su ce sun ji ana ba da taimako to su kiyaye ka'idan mu ta wanda za mu taimaka ba za mu taimaka ma kowa ba sai wanda muka tabbatar ya cancanci a taimaka masa ina fata an fahimta wannan tambihi ne akwai baiwar Allah wata akwai dan uwa malam Muktar daga unguwar Sunusi ya kawo dubu biyar ɗazu Allah ya saka masa da alheri haka nan wata baiwar Allah ita ma ta kawo dubu ɗaya haka nan wata baiwar Allah ta kawo wannan shaddar yadi biyar haka nan Alhaji Kabiru da ake tare da shi a wannan masallaci shi shine ciyamin kwamiti na wannan masallacin shi ma ya kawo a atamfofi guda uku Allah ya saka masa da alheri sannan sai wata ita wannan mai wannan sunanta Maryam Yusuf ita ta kawo wannan shadda da kuma naira dubu biyu Allah ta'ala ya saka mata da ainihin wato alheri akan wakan lawa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين muna magana jiya akan annabi isa ɗan na na maryamu ba isa ɗan allah ba allah ta'ala ya ce mana wayu nasa wannan suka ce allah yana ba ta labari ne abin zai faru amma bai faru ba tunda Allah madaukakin sarki ya sa an mata bushara ne annallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu almasihu isa ibn maryam saboda haka in wannan dan ya zo duniya ma wa yukallimu nasa fil mahdi zai yi magana da mutane yana ainihin wato cikin zanin goyo da haka malamai suka ce wa yukallimu nasa fil mahdi wato zai yi magana a cikin da mutane a cikin zanin goyo suka yi magana biyu cewa annahu hijr ummihi wato zai yi magana yana cinyar mahaifiyarsa magana ta biyu suka ce huwa shekul ma'arufin alladhi huwa madja'u sabi waqtar rida abin dai da aka sani ana shimfidar da yaro lokacin da aka haife shi yana buƙatar shayarwa ina fata an fahimta sannan wa kahalan annabi isa zai magana da mutane a lokacin da ya kai ainihin wato alkahal malamai suka ce alkahalu fil luga idan an ce alkahalu fil luga shine mashtama a quwwatuhu wa kamula shababuhu wanda ainihin wato ƙarfinsa ya haɗu sannan samartakarsa ta ainihin wato tattaru suka ce wa huwa ma'akhudun min qawlil arab wannan an ciro shi ne daga maganar larabawa da suke cewa iktamala iktahalan nabatu ida qawya wa tamma wato iktahalan nabatu sukan ce iktahalan nabatu ida tamma wato ida qawya wa tamma idan wato tsiri ya cika ya girmama da haka suka ce idan an ce kahal ne mallahu min al'umari wanda yake da rayuwa baina salasina wa na aman tsakanin shekara talatin zuwa shekara arba'in da haka kenan annabi isa wa yukallimun nasa zai yi magana da mutane da haka alwawu din nan atifa ce akan abin da ya gabata na jimlolin da muka karanto a baya yukallimu fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa fa'iluhu damirun mustasirin jawadan taqdiruhu huhuwa. daga kallama yukallimu masdar ɗinsa takalimu kallama Allah Musa taklima annasa shine maf'ulun bi da haka saka ce fil mahadi aljar wal majrur shine shibhu jumla fi mahall nasbin na'at na ainihin wato wannan da haka wannan wawan din saka ce adaf ne da aka biyo na jumlar da muka karanto a baya idh mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya da haka sannan wa yukallimu nasu fil mahadi wa kahalan ina fata an fahimta sannan wa min salihin annabi isa yana daga cikin dagartattun bayan Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi magana sun ce annabi isa alaihi salatu wassalamu zai magana a hali guda biyu hali na farko a lokacin da zai yi magana ya da'u ilallahi wahdahu la sharika lahu zai yi magana don ya kira mutane zuwa ga Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya fi hali sigarihi a halin yarintarsa ta wa aya a matsayin mu'jiza da aya ina so mutane su rike wannan ka'idar domin idan mun je in nemi tawaffika za mu yi magana akan annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba cikakken bayani kuma ɗari bisa ɗari sai idan mun haura mun tafi suratun nisa'i ina fata an fahimta amma za mu taɓa wani ba na wannan ɓangaren cewa annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba saboda me saboda wannan ka'idar magana ta bi malamai suka ce wa qad kallama hina ma ja'at bihi hina annabi isa ya yi magana lokacin da mahaifiyarsa ta ainihin wato zo da shi a lokacin da ake tuhumar ta da cewa ina kika je kika samu wannan yaron annabi isa ya magana kamar yadda bayani zai ainihin wato zo nan gaba ina fata an fahimta da haka allah ta'ala ya ce wa minas salihina ai fi qaulihi wa amalihi wajen maganganunsa da aikinsa lahu ilmun sahihun wa amalin salihun annabi isa yana da ilimi sannan yana da aiki nagartacce ina fata an fahimta saboda haka wannan matsayin na salaha annabawa da dama sun roƙi allah cewa ya riskar da su daga cikin salihai annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce rabbi habali hukuman wa alhiqini bis salihin allah ka riskar da ni da mutanen kirki annabi yusuf ma haka ya ce rabbi qad atitani min al mulki wa allamtani min ta'awil al ahadith a fatir samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka riskar da ni da mutanen kirki Allah ya ce mana wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut sai yace kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini annabi lut da annabi nuhu kasantuwarsa annabawa ba su fita daga cikin bayanmu ba inda Allah ka maɗaukakin sarki kasance wasu ainihin wato salihai da haka shi yasa Allah maɗaukakan sarki anan yake cewa wato wa wa minas salihin sannan yana daga cikin nagartattun bayan Allah Allah ka samu na daga cikin su aya ta gaba Allah ya ce qalat rabbi anna yakunu li waladu wa قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون malamai suka ce falamma sami'at lokacin da nana Maryamu ta ji bishara daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ga ɗan da za ta samu shine ita ma take cewa take munajaci da Allah cewa qalat rabbi anna yakunu li gulam Allah ta yaya a ce zan samu ainihin wato da shi yasa qalat fi'lu madin ne at-ta'u dinnan alamatu ta'anis wa fa'iluhu hiya da haka rabbi wato munada ne bi harfi nida'in mahzufun taqdiruhu ya rabbi da haka munada bi harfi nida'in mahzufun wa alamatu nasbihi wa munada bi harfi nida'in mahzufun mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha al-muqaddara ala al-ya'i al-mutakallim al-mahzufa وهو مضاف والياء المتكلم في محل جر mudafun إليه anna wannan ba anna bane da muka sani wanda yake zuwa adawati tawkidi da haka anna ismu istifhamin ne mabnin ala sukuni fi mahalli nasbin hal da haka yakunu suka ce shine amil na anna dan sun ce wasu malaman nawa sun ce kunu anan ba naqisa bace tamma ce ina fata an fahimta da haka kunu sai da mafi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu abahira ala akhiri li aljaru jar wal majrur waladin sai ya zama tufa ilin marfu'un idan ko ka ɗauki mazhabar malaman nahun da suke cewa wato ya kuna anan na ce ba tamma ba sai li irabin ya zama ya kuna fi ilin mudari'un na kisan marfu'un li alshibhu jumla aljaru wa madin sai zama fi mahalli nasbin kabaru ya kuna muqaddam alwalid sai zama shine ismu ya kuna muakkar ina fata an fahimta anna ya kuna li ta yaya za a ce zan ainihin wato samu da alwawu wawu ina ganin wawu sun ce wawu haliya ne walam yansasni basharun alhali wani mutum bai taba shafata ba an kawo kalmar masu amma ana nufin aljima kamar yadda Allah ya sha faɗa mana a cikin Qur'ani ya ce mana aula mastumun nisa ko kuka shafi mata da ma'anan idan kun yi jima'i da mata ina fata an fahimta wannan maganar da nana Maryamu ta faɗa ta ce walam yansasni basharun wani mutum bai taba taba ni ba da hanyar aure kuma ni ban yi niyyar auren ba sannan kuma a wani gurin ita ba mazinaciya ba ce ta za a ce zan samu ɗa sai ta ce Allah ya ce kadhalika Allah ya khuluqu ma yasha kamar yadda kika faɗa haka ne amma Allah yana halitta abin da ya ga dama malamai suka ce abin da muka karanto a baya akan kissar annabi Yahaya ɗan annabi Zakariya kun ga anan gurin ya ce kadhalika Allah ya fa'alu ma yasha amma anan ya ce kadhalika Allah ya khuluqu ma yasha suka ce wannan shine balagin alkur'ani kowane abu yana ajiye shi manzilan da ya kamata ajiye shi ne shi annabi haya Allah ya san ba wasu mutane da za su zo su yi da'awar cewa dan Allah ne ina fata an fahimta shi kuma annabi Isa Allah ya san akwai mutanen da za su yi da'awar dan Allah ne to wancan matsayin daban wannan matsayin daban dan Allah ya kore duk wata shubaha da wani zai kawo sai ya ce kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama dan ya nuna cewa annabi isa khalqun ne min wato daga cikin halittun Allah ina fata an fahimta dan ya nuna cewa shi halitta ne daga cikin halittun Allah subhanahu ta'ala ba wani bangare ne na Allah saboda idan qada amran idan Allah subhanahu wata'ala arada shay'an aw ahkamahu wa hattamahu idan ya nufin wani abu ya hukunta wannan abin kuma ya wajabta sai abun ya faru fa inna ma yaqulu lahu kawai abin da Allah yake ce mu wannan abun kun zamo kawai fa sai abin ya kasance yadda yake so ina fata an fahimta shi yasa ya sha faɗa ce inna ma amruhu idza qala idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun shi kanshi annabi Isa ya ce inna masal Isa inda Allah ka masal Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun to wa'annan ayoyin guda biyu hoton ba zai fito maka ba sai idan ka koma cikin suratul maryam ka ɗauko daga wadukur fil kitabi maryam ka ambatan musu labarin na na Maryam idan tabadat min ahaliha malamai suka ce idan faradat lokacin da ta kadaita daga mutanenta idan tabadat min ahaliha makanin sharqiya sai ta ruki makan wani guri daga bangaren gabas wannan gurin da ta rika fattakadat min dunihin hijaba sai ta samu wani samaki wanda ya shiga tsakaninta da mutane ta yadda ba a ganinta ta je gurin da ba ta tunanin akwai wani ɗan adam da zai iya ganinta a duniya Allah ya ce tana cikin wannan halin fa'arsal na ilaiha ruhana sai muka tura mata wato ruhin mu shine mala'ika jibrilu da ya jefa ta massala ha basharan sauya sai ya juye ya zama mata mutum kyakkyawa domin a yadda Allah ya ɗan adam haka bai yi shi akan sura zai iya ganin mala'ika ba yanzu yadda ake karatun nan da mala'ika zai sako daga sama ya ce assalamu alaikum wallahi wani sai dai ka ji shi a jakan magora ana fira da shi a ce ka gan shi ya ce wallahi na gan shi ya tokare tun daga sama har ƙasa ina fata ta fahimta shi yasa mala'iku da suka tashi zuwa gurin annabi ibrahim a suran mutane suka ci da suka bar garin annabi ibrahim za su tafi garin annabi ludu a suran mutane suka je shi yasa lokacin da hankalin annabi ludu ya tashi yake cewa da Allah ya ce waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi mutanen shi sun ji labarin baki sun zo suka zo suna gaugawa Allah ya ce wa min qablu kanu ya'maluna sayya kafin wannan lokacin suna aikata mummunan aiki shine namiji ne namiji lokacin da suka zo mutanen gari sai ce musu qala ya qawmi haula ibanati hunna ataharu lakum ga 'ya'ya mata nan su ne mafi tsarki a gare ku ku neme su fattaqullaha wala takhuduni fi dafi ku ji tsoron Allah kar ku bani kunya akan al'amarin baki na alaysa minkum rajulun rashid yanzu ba wani mutum shirye a cikin ku wanda yake ma Allah qalu sai suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin ka san mu ba ma buƙatar ƴaƴa mata wa innaka la ta'lamu ma nurid ka san abin da muke buƙata annabi lut ya ce law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid a ce ina da ƙarfi ko ina da wata jama'a da zan haɗa kai da su in yaƙe ku wallahi da nayi lokacin da mala'iku suka ga hankalin annabi lutu ya tashi suka ce masa ƙalu ya lutu inna rusul rabbika ya yaslu ilaika ka ya haƙuri mu da ka gan mu ba mutane ba ne manzanni ne na Allah Allah ya turo mu a matsayin sura ta mutane ba wanda isa ya taba ka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli in ka tashi ka ɗibi jama'ar ka fita da su a wani yanki na dare wala yaltafit minkum ahadun illa mar'atan kada wanda ya waigo daga cikin ku sai fa matarka in na innaha hama a asabahum domin bala'in da zai samu mutanen ita ma sai ya same ta Allah ya ce annabi ludi ya ce inna mau'idahum subhu alaysa subhu bi qadi dan shi ya ce a halaka su yanzu yanzu ne ina ba ta an fahimta to wannan kenan haka annabi dawo da Allah ya ce hal ataka nabul khasmi ittasawwarul mihrab iddakalu alayhi fa faz'a minhum mala'iku ne da suka tashi za ba su je a mala'iku ba asura ta me ta mutane suka je masa shi yasa yana zaune ya ga mutane sun shigo ta inda bai yi tsammanin za a shigo shi yasa fa zai aminu sai ya firgita to wannan mala'ikun da suke zuwa a surar mutane irin wannan mala'ikan ne Allah ya turo mana na Maryam a sura ta mutane da ya zo ma dan kada hankalinta ya tashi fa ta masala laha basharan sai ya juye ya zama mata ainihin wato mutum kyakkyawa ina fata an fahimta shi yasa kafirai da suka mada suka ce mali hadar rasul wannan wani irin annabi ne ya akulu ta'ama a ce yana cin abinci sannan wayan shi fil aswa yana zuwa kasuwa laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nazira dan me ba a saukar da mala'ika ba su dinga yawon wa'azi tare in annabi ya faɗi magana ga mala'ika jibril adamu sai ce eh gaskiya ne abin da ya faɗa haka ne Allah sai ya ce qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina da a doran ƙasa mala'iku ne suke tafiya a natsi to la nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da sai a saukan musu su ma mala'ikun da mala'ika dan uwansu ina fata an fahimta ranar nan muke karatu da dan uwa manzon Allah yana ba da labari akwai wani mala'ika daga cikin mala'iku na Allah tsakanin wannan ainihin wato wato kwaye idan nasa daga nan zuwa nan annabi yana ba da labari wajen tafiya shekara 500 ne to ya daga nan fa zuwa nan <laughs> to kai ne zo nan gure ya ce assalamu alaikum ya kake ganin za a yi ina fata an fahimta to shi yasa san da ta ganshi ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina tsoron ina roƙon Allah ya tsare ni daga kai bai dace a ce ka zo ka same ni a halin da bana tunanin wani mutum zai zo ya same ni ba me yace mata qala inna ma ana rasulu rabbiki ni da kika ganni ba mutum bane mala'ika ne Allah ya turo ni a sura ta mutum kuma Allah ya turo ni ne li ahabalaki gulamun zakiya dan in miki albishir cewa za ta haifi wani ɗa tsarkakakke wannan ɗan tsarkakakke da za ta karanta shine Allah ya mata bishara annallaha yubashshiruki bi yahya ko annallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu almasih isa ibn maryam to wannan gulamin zakiyin da Allah ya ce zai bata shine ta ainihin wato tambaya a can tace anna yakunu li gulamu walam yansasni basharu ta yaya a ce zan samu da wani mutum bai taba taba ni ba da aure walam aku bagiya kuma ni ba mazinaciya ba ce Allah ya ce kazaliki ƙala rabbuki yadda kika faɗa ba wanda ya taɓa-taɓa ki da aure kuma ki ba mazinaciya ba Allah ma ya san haka ne yana fata an fahimta mutum ko ya bada shaida sannan rabbul izzati wal jabarut zo ya tabbatar da shaida wannan abu ne mai wahala sai ce huwa alayya hayyin wannan a gurin Allah mai sauki ne ya saki haifi ɗa ba wanda ya taɓa ki da aure kuma baki taɓa yin zina ba kuma Allah zai saki samu wannan dan ne wali naj'alahu ayatan linnasi dan mu sanya shi ya zama abun mamaki a duniya ga mutane ina fata an fahimta to tun daga nan idan ka rike ka'ida haihuwar ɗaukar cikin annabi isa da haihuwarsa da rayuwarsa a duniya aya ne haka ɗaukewarsa a kai shi sama aya ne kuma ya dawo duniya aya ne ina fata an fahimta wali naj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna Allah ya ce mata wa kana amran maqadiya wannan al'amari ne ma da an riga an gama da haka sai mala'ika ya busa shine wa maryama banati imran allati ahsanat farjaha fa nafakna fiha min ruhina shine fa hamalathu mala'ika yana yin busa sai ta dauki cikin annabi isa tana daukar cikin shi fa aja ahal makhadu ila jiz'in nakalati daga daukar cikin sai ga naƙuda ya zo a lokacin take cewa ya laita ni mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ina ma a ce na mutu kafin wannan lokacin in kasance ina daga cikin mantattu wanda aka manta da su da haka fanadaha min tahatiha a wata kira'ar fanadaha man tahataha wanda ke kasanta ɗan kenan bayan ta haife shi annabi isa sai ya kira ta yace mata Allah ta hazani kada ki bakin ciki kada ja'ala rabbuki hatake sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutuban janiya bayan ga maro maro na ruwa yana gudana karkashin ta sannan kuma ga kututturen dabino da malamai suka ce lokacin da take naƙuda kututturen dabino ne ba komai amma da ta dafa kututturen dabinon Allah ya fito da shi hayi ƴaƴa komai amma Allah ya ce mata wa khuzzi ki girgiza da haka malamai suka ce wajibcin al-akhdhu bil asbab Allah da yake da ikon yi mata haka yana da ikon ya sata ta koshi ba sai ta ci abinci ba amma ya ce mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati mutum ne zaka zo wucewa fa ka gan shi ko islamiyya baya zuwa amma sai kaga ana musu da shi ya ce in Allah da sai ya limamin maka ina ba bai fayi riko da sababi ba me sababin shine ya kamata a ce yana karatu to ko islamiyya bai zuwa amma an zauna ana ta gabza musu da shi yana insha Allah sai ya limamin maka in kai magana ya ce kana inkarin ikon Allah ne baka yadda inna Allah ala kulli shay'in qadir ina ba ta an fahimta to saboda haka an mutum bai riko da sababi bai ce zai abu wannan ganganci ne ma wasa ne shi yasa Allah ya ce mata huzzi ilayki bi jid'in ta tusaqita alayki rutuban janiya Allah ya ce mata fakuli wa sharabi wa qarri aina fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan yanzu tana so za ta ɗauko annabi isa ta shigo cikin mutane amma ba ta san yadda za ta yi ba kullum akwai wata ƙa'ida fa shine wal jahiluna li ahli ilmi a ada'u kullum duk mutumin da yake mutumin banda ne to sai yake a ce ina mutanen kirki a zubar da mutuncinsu ta yadda in an tashi baga misali ya ce ai ba shi kaɗai ba ne to yanzu an santa da kamewa da mutunci kamar yadda Allah ya ba da shaida a baya cewa Allah ya zaɓe ta ya tsarkake ta to yanzu ya za ta shigo cikin mutane shine Allah maɗaukakin sarki yake mata fa in ma tarayyin na min albashari ahadan in kin haɗu da wani mutum daga cikin mutane ya tambaye ki ina kika samu wannan yaron karki magana fa quli ki ce masa inni nadartu lirrahmani sawman nayi alwashi da Allah mai rahama yau ina azumi wannan azumin shine falan ukallima al in insiya ba zan yi magana da kowane mutum ba yanzu wannan maganar Allah ne ya faɗa kuma tana da tabbas akan cewa inna Allah la yukhliful mi'ad Allah in yi alkawari baya saba da haka a wannan lokacin fa atat bihi qauma ta hamiluhu sai ta ɗauko shi ta mutanen mutanenta tana faro mutane aka yi mata ca aka ci ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da abun kunya shi yasa yanzu idan kana da alaka da addini abu makaruhi zaka wani sai ya kafurta ka akan shi amma sai ga dan iska ungunku ya ci beren shi ya sha aladen shi ya zagi duk wanda zai zaga ba wanda ya damu da shi ina ba ta fahimta ya ukta haruna suka ce mata ya ki uwa haruna wasu malamai suka ce akwai wani haruna ne a lokacin da ake kwatanta ta da shi a wannan zamanin wajen tsoron Allah da ibada ma kana abuki asawi babanki anan garin fa ba mutumin banza bane kun san Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana to tunda babanta yana daga cikin wanda Allah ya zaba sun ba da shaida sun tabbatar babanta ba mutumin banza bane sannan wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyar mahaifiyarki ma ba mazinaciya bace ke na kika je kika samu wannan yara wannan me yake nuna mana shine duk mutumin da zai aure in namiji ne kafin auren ya zaɓo ma ɗan shi uwa ta gari in kare ka zaɓo ciyawa to dama ɗan ka abu za a ce to ai dama bariya ba za ta gudu ɗan ta ya rarrafe ina fata an fahimta amma yanzu kun ga salahar iyayen nata ya taimake ta matakin farko ya sassauta tuhumar ta yadda aka ce an san babanki a nan garin ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki kuma mun san ba mazinaciya ba ce ina kika je kika samu wannan yaron Shi ne fa'asharat ilaihi sai ce nune ce ku tambaye shi qalu sai suka ce kai kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya in ba renin wayo ba a haifi yaro yanzu yanzu nan ki ce wai a tambaye shi ya magana annabi isa yana bin su ne take sai fara magana qala inni abdullahi wannan ita ce magana ta farko da ya fara yi da su bai ce musu ni dan Allah bane sai ya ce musu inni abdullahi ni bawan Allah ne ne likita ba Allah zai bani littafin injila nan gaba waje alani nabiya kuma Allah zai saki Allah ya sanya ni annabi sannan waje alani mubarakan aina makuntu Allah ya sanya ni mai albarka ne ne duk inda nake sannan wa ausani Allah ya mun wasiya bis salati waz zakati ma dumtu hayya in yi sallah in ba da zakka matukar ina dare. sannan wa barran bi walidati sai nuna mahaifiyar shi yace Allah ya sanya ni in zama mai biyayya ga wannan mahaifiyar tawa walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni dan kama karya ba marashin arziki sannan yace wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata gare ni ranar da nazo duniya nazo cikin amincin Allah ne wa yawma amutu ranar da zan mutu zan mutu cikin amincin Allah ne babu wanda isa ya kashe ni wa yawma uba'asu hayya ranar da zan tashi garin tsaya gaban Allah zan tashi cikin amincin Allah ranar da Allah zai tashe ni sai Allah ya ce zalika Isa bunu Maryam mai wannan magana shine Isa dan maryam ba Isa dan Allah ba qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun ita ce magana ta gaskiya da suke ta jayayya akanta Allah sai ya rufe maganan yace ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai kamata ba a ce Allah yana da ɗa abin turne abin yanyanyan ne a ce Allah yana da ɗa sai ya tsarkake kanshi ya ce subhana idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sai ya ce musu anna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratin mustaqim to daga wannan lokacin faktalafa al-azabu min bainihim sai kungiyoyi suka dare aka samu suka ce dan Allah ne aka ce akwai Allah da akwai Allah uba akwai Allah ruhi mai tsarki aka yi tayi aka yi abubuwa ina fata an fahimta to ƙarya ne Allah ba shi da ɗa. ina fata an fahimta wannan kuma ita ce aqidar musulmi annabi Isa annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda yake mutum biyar da suka fi kowa daraja a gurin Allah wannan shi yasa za ku ga ake ce masa Abdullahi wa rasuluhu shi a cikin kalman Abdullahi wa rasuluhu akwai raddi ga wanda suka ce shi dan Allah ne kalman abdu tana raddi a kansu wanda suka yi masa jafa'i suka ce masa dan zina ne ita kuma kalmar rasulu tana raddi a kansu cewa annabi isa bawan Allah ne kuma manzan Allah ne yana fata an fahimta wannan kissa shine wa'annan ayoyin guda biyu suka ainihin wato dunkulo a nan wajen yana fata an fahimta to shine manzan Allah <coughs> sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam abu huraira yake cewa lam yatakallam fil mahdi ba wanda suka yi magana a cikin zanin goyo illa salasatun sai mutum guda uku akwai isa wa kana fi bani isra'ila rajulun yuqalu lahu juraiju sannan a cikin bani isra'ila akwai wani mutum ana kiran su juraiju amma malamai sun tattaro cewa wanda suka yi magana a cikin zanin goyo suna kanana sun kai mutum bakwai ina fata an fahimta lokaci ba zai ba mu ba duk mu ambace su saboda ba mu da munasaba da maganar su kowanne idan munasaban maganarsa ta zo a yi za a yi kuma idan mun gama sai mu faɗi wajahul jam tsakanin wannan abin da annabi ya faɗa ya ce lam ya takallam ba wanda ya magana a cikin zanin goyo sai mutane guda uku wannan jirejin kana yusalli ya kasance yana sallah ja'atu ummuhu fada'atu sai mahaifiyarsa ta zo sai ta kira shi fa qala sai ce ujibu ha aw salli sallah zan yi ko karba mata zan yi sai rasa wanne zai yi fa qalat wannan ruwayan a wancan ruwayan sai da ta zo hassu uku ta jira ta jira ta jira bai gama sallah ba ta tafi washe gari ta ƙara dawa washe gari ta ƙara dawa na uku ne ta ce Allahumma la tumitu hatta turi hatta turi yahu wujuhal mumisat Allah wannan yaron kar ka kashe shi har sai ka nuna masa fuskar karuwa wa kana juraidun fi sawma'atihi juraid yana cikin sawma'arsa akwai wata mata a wannan zamanin ta shahara da kyau ta fitina al'umma saboda kyanta ina fata an fahimta shi yasa ranar da muka yi tambihi muka ce a hankali ta ce to ita ai sai ta je ta fitine shi fa'arradat lahu imra'atu wa kallamatu fa'aba wannan matar ta gitto masa tana so ya fasikanci da ita yaki fa'atat ra'iyan sai ta zo kusa da wani makiyayi da yake da alaka da shi fa amkanatku min nafsiha sai ta ba da dama ga kanta ga wannan mutumin har ya dinga zina da ita har sai da ta dauki ciki fa waladat gulamu <coughs> sai ta haifi yaro lokacin da ta haifi yaro fa qala sai ta ce min jurayj na ɗan mutumin da kuke cewa ne ya fi kowa salaha da nagarta da kirki har ya koma bayan gari yau shi mutumin kirki to wannan ɗan shi ne kun san kamar yadda muka ce wal jahilu ne ahalin ilmi dau yana ba ta fahimta inda akwai wanda yake allazi ne tarabbasu na bikum dawa'ir jiran kawai suke musiba ta fada mu asadu su shiga facebook da twitter da waye da waye su yi rubutu to matsaya ta karya kuke yin Allah ya da mu wata adawar ma da kuke yi taimaka mana take yi ko kuwa ibnu hasan ya ce yadda masoya suke da amfani a rayuwa haka ma makiya suna da amfani na daga cikin amfanin da maki yake maka kullun su yake bayan ka yake bi su yake ga ka kasa mu kuma wannan ta sahan Allah da ba za mu ga mun kasa ba kullun so suke makiya su ga ka faɗi wannan zai taimake kai kuma ba za ka yadda ka faɗi ba ina ba ta fahimta saboda haka a ci gaba da adawa da mu mu adawa ma taimakon mu take wallahi ina ba ta fahimta shikenan fa atawhu fa kasaru sawma atahu wa anzaluhu suka kakkare bukkasa suka sako da shi aka zazzage shi yace to da Allah ba shi dama yayi al'ula wa salla thumma atal gula yayi sallah zo wajen yaron da aka haifa ya ce masa man abu ka waye babanka qala sai yaron yace arra'i fulanur ra'i wani makiyayi shine babana ba kai bane babana shi yasa malamai suke kawo wannan hadisin a cikin babu karamatul auliya a wannan lokacin saboda yake waliyin gaske ne ina fata an fahimta na gaske ne aka ce nabni sauma ataka min zahabin za mu gina maka bukkaka da zinari me yace qala sai ce la illa min din yadda take ta kasa ku gina ta haka ko kuwa Allah ya kiyaye wa kana imra'atun hakanan akwai wata mata turdi ibn al-laha min bani isra'ila tana shayar da wani yaron ta daga cikin bani isra'ila famarra biha rajulun rakibun sai ga wani mutum ya wuce akan abun hawa du sharatin wato mutum kyakkyawa ma'abucin daraja da ka gan shi ka ga mutum mai kima faƙala sai matar ta ce tana shayar da yaron allahumma ij'al ibni mislahu allah ka sanya ɗana ya zama kwatankwacin wannan fataraka sadiyaha sai yaron ya daina shan nono wa aqbala ala rakin sai ya fuskanci mutumin da yake tafiya akan wannan abun faƙala sai ya ce allahumma la taj'alni mislahu allah karka sanya ni kaman wannan thumma aqbala ala sadiha yamussuhu sannan ya koma ya kama nono ya ci gaba da sha al-imam abu huraira yake cewa ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yamus isba'ahu kamar ina kallon annabi yana kwatantawa yana tsotsan dan yatsansa irin yadda yaron yake shan mama Sun aqbala wato bi amatin sannan suna cikin tafiya sai yaron da mahaifiyar sai ga wata baiwa wata baiwar Allah wata mace faƙalar sai ita mahaifiyarsa ta ce Allahumma la ta ja'al ibni mithla hadhihi Allah karka sanya ya ɗana ya zama kwatankwaciyar wannan haka fatara ka sadiya asiri na shan nonon faƙala ya ce Allahumma ja'alni mithla Allah ka sanya ni in zama kamar ta ina fata an fahimta faƙala sai ta ce lima za ka dan faƙala sai ce arrakibu wancan mahayin da kika gani kika roƙi Allah ya sa ni in zama kamar sa jabbarun minal jababira dan kama karya ne a doron ƙasa daga cikin yan kama karya ya ce wa hadhihi al'amatu wannan kuma baiwa ce daga cikin bayan Allah <coughs> ina ba ta fahimta ya ƙuluna mutanen da kika gani ta tare da suna cewa sarakti zanaiti walam tafal an ce mata ta yi sata ta yi zina kuma karya ake mata ba a yi ba ba ina fata an fahimta da haka duk mutumin da aka masa sharri da wani abu wanda bai yi ba a duniya inda ya tabbata bai ba aka masa sharri to Allah ta'ala sai ya daga darajarsa da wannan abun ina ba ta an fahimta da haka malamai suka ce wanda suka yi magana a cikin zanin goyo mutane ne guda bakwai wanda ba lokacin da za mu ambace su sai malamai suka ce wa'incan sauran ragowan guda biyar guda uku ko wanda in kan hada zai zama bakwai suka ce Allah ya sanar da manzon Allah ne wa'annan a farko kafin ya sanar da shi wa wa'annan to a lokacin da ya sanar da shi wa'annan shi yasa sai ce lam yatakallam fil mahdi illa salasatu ina fata an fahimta daga baya kuma sai Allah ya sanar da shi karin mutum nawa karin ainihin wato mutum hudu wannan shine ina fata an fahimta aya ta gaba Allah ya ce mi ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل سنة Sannan الكتاب إن kitaba yanzu annabi Isa ya wato Allah zai sanar da shi da haka malamai suka ce al'imamu bin kasir ya mukhbiran wato mukhbiran an tamami bisharatil mala'ika Allah yana ba da labari akan wato cikar bisharar da ake mana na Maryamu akan ɗanta annabi Isa annallaha yu'allimuhu alkitaba Allah zai sanar da shi alkitab da haka al-Imam Ibn Kasir yace ad-dahiru anna al-murada bil kitabati huna al-kitab bil kitab huna al-kitabatu wa kitaba Allah zai sanar da annabi Isa alkitaba shine ainihin wato rubutu kun ga bambancin annabi isa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi duk inda aka yi wannan magana ana cewa shi ne sanar da al'umma ne huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkikum sai ce wa yuallimukumul ba wal hikma ina fatan fahimta da haka nan fi'ilin allama ta'adda ila maf'ulin bihis ne hudin wa yuallimu hudin shine fi mahallin nasibin maf'ulin bihi awwal alkitaba shine maf'ulun bihi sani na haka suka ce duk inda kaga fi'ilin allama in kaga ba a kawo masa maf'ulun bihi guda biyu ba to akan kaddara ɗaya ne kaman arrahmanu sai ya ce me allama alqur'ana ina fata fahimta yanzu ga allama ga alqur'an kun ga maf'ulun bihi guda ɗaya ina maf'ulun bihi sani mahzufun da haka suka ce taqdirin shi arrahmanu allama al-insana alqur'ana domin abin da ke gaban shi yana nuna haka sai ce khalaqal insana sai ce allamahu albayana da haka hude shine fi mahalli nasbi maf'ulun bihi awwal albayan shine maf'ulun bihi sani ina fata an fahimta sannan wal hikma Allah zai sanar da shi ainihin wato al hikma malamai suka ce al fikr was sawab qawlan wa amal Allah zai sanar da annabi Isa fahimtar addini da kuma ya dora shi akan daidai wajen magana da ainihin wato aiki shi yasa wannan wa yu'allimuhumul kitabu wal hikma ara al da yawa daga cikin qurra'u sun karanta shi da nunun maimakon ya'u wato nafi da asim su suka karanta shi wa yu’allimu humul kitabu wal hikma da haka wannan suka karanta shi wa nu’allimu humul kitabu wal hikma da nunul azama kenan ina fata an fahimta sannan wal hikma Allah zai sanar da shi ainihin wato hikma wattaurata sannan zai sanar da shi ainihin wato attaura wal injil da kuma ainihin wato injila da haka hikiman da Allah ya ce zai sanar da shi a nan gurin ta kunshi bayanin da shi annabi isa zai wa mutane akan attaurar da allah ya turo da shi da ita sai zamanto sunna shi kenan ina fata an fahimta kamar yadda allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu taba turo wani annabi ba sai da harshen mutanen shi don shi annabin yawa mutane bayani wannan shine sannan aya ta gaba allah ya ce wa rasulan ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Da haka Allah ta'ala sai ce wa rasulan shi annabi isa manzo ne wato da sannan Allah zai turo shi a matsayin manzo da haka suka ce rasulan dinnan maf'ulun bihi thani ne li fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulun bihi awal mahazu da haka takadirin shi wa yaj'aluhu rasulan Allah zai sanya annabi isa ya zama manzo da haka fi'ilin ja'ala hudin sai zama shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi awal rasulan sai zama to maf'ulun bihi thani da haka sai aka hazzafa wa al'uhu rasulan Allah zai sanya annabi Isa ya zamanto ainihin wato manzo zuwa ga ila bani Isra'ila zuwa ga bani Isra'ila ina fata an fahimta anni shi annabi Isa yana ce musu qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya daga gurin ubangijinku wannan ayar da annabi Isa ya zo musu da ita daga gurin ubangiji subhanahu wata'ala shine anni akhluqu lakum min at wato nakan yi halitta daga gare ku daga ainihin wato ƙasa ka a tattaidi sai in kamar ainihin wato sifa ta tsuntsu da haka malamai suka ce nan kalko a nan ba halitta da ka sani ake magana ba ana nufin taswiri shai'i ila shi'i ina fata an fahimta domin in ka ɗauko wannan da sauran ayoyi a ƙur'ani za ka ga cewa akwai karu Allah ya ce kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar wani gurin baya ya ce ya ayyuhan nasu hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard akwai wani Allah wanda yake yin halitta banda Allah da haka a taswiru shay'i ila shay ala kiran shi al-khalqu a larabci shi yasa da Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min din thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahaman thumma ansha'nahu khalqan akara sai ya ce fa a hasanul khaliqin kenan duk wani wanda zai iya hada wani abu da wani abu ya tayar da wani abu wannan Allah ya nashi ya fi na kowa ina fata an fahimta yanzu nan gurin da ya ce anni akhluqu lakum da haka malamai suka ce ta kadirin shi usawwir lakum zan suranta muku min ne daga kasa in suranta muku tsuntsu ka hay'ati tsaye kamar sifa ta tsuntsu wannan tsuntsun idan ya me zai samu ba kasa zai samu ba ƙasar shi yayi ta waye kasar ba Allah ya kasar ba kenan kaga ijaru shay'in min al-adam ba wanda isa in ba Allah subhanahu wata'ala ta'ala yanzu idan mutum yayi karfi wannan kofar daga me aka yi ta ba karfe bane karfe daga me kasa kasa daga me daga me daga babu Allah ya ce mata kun samu sai ta samu ina ba ta an fahimta to wannan in ba Allah ba ba wanda zai yi amma Allah zai iya ba dan adam dama ya dauko wannan ya dauko wannan sai ya tada wani abu wannan ma a larabci ana su khalqu shine taswir shi ila shi ina fata an fahimta da haka anni akhluqu lakum shine usawwir lakum ina suranta muku wato min at-tini daga ƙasa ka hay'ati at-tayri kaman sifa ta tsuntsu fa anfuku fihi sai in fusa masa a cikin sa fa yakunu tsairin bi idnillah sai kuma ya tashi ya zama tsuntsu da izinin Allah yanzu in ya tashi da izinin wa ya tashi ai bai ce da izinin shi ba da izinin wa ya tashi kun ga taswiri shi ila shi kamar yadda wanda zai yi jirgi in ya ɗauko kaza ya ɗauko kaza ya ɗauko kaza in ya haɗa jirgin da izinin wa zai tashi in Allah bai gana ma jirgin zai tashi idan mai mota ya ɗauko kaza ya ɗauko kaza ya haɗa in ya gama motar da izinin wa za ta tashi in Allah bai gana motar za ta tashi ba za ta tashi ba ina fata an fahimta wannan shine sannan wa ubrihul akmaha sannan ina ainihin wato warkar da mutumin da yake ainihin wato makaho ne da haka malamai suka ce ubrihul akmaha wal abarasa ibn faris ya ce al'akmahu shine al'a'ama mutumin da yake makaho yulad bihil insanu wanda an haife shi da wannan makauta din wa qad ya aridu imam suwaidi yake cewa ana cewa ainihin wato kama hata yake cewa qal suwaidi yace kama ainahu hatta biyaddata mujahid yake cewa idan an ce al-akmaha huwa alladhi yubsiru bin nahari shine wanda yake gani da rana wala yubsiru bil layli amma baya gani da dare shine al-akma ikirama ya ce shine mashi mutumin da yake da dindimi walakin da sai dai malamai suka ce aluga idan an ce al'akma shine mutumin da yake ainihin wato makaho wacce ita ce fassarar da za ta ɗauki wannan na da wannan na ukun wanda zai warkar da mutumin da an haife shi da makanta kaga ya warkar da wanda yake gani da rana baya gani da daddare shi ya fi sauki ina fata an fahimta wa ubrihul akma ina warkar da mutumin da yake makaho ne wal da kuma mutumin da yake da ciwon kuturta duka ina yin wannan ne bi iznillahi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta fahimta sai ya ce min wa uhyil mauta bi iznillah kuma ina tayar da matacce da izinin Allah al-imam ibn kasir bai kawo wannan magana sai ya ce qala kasirun min al-ulama'i da yawa daga cikin malamai sun ce ba sallahu kullu nabiyin ba sallahu kullu nabiyin Allah ya aiko kowane annabi ne min al-anbiya'i daga cikin annabawa bi mu'jizatin tunasibu ahla zamani da mu'jizar da ta dace da zamanin da yake yace fa kana galibu ala zamani Musa abin da ya farin jaya a zamanin annabi Musa shine as-sihru wa ta'zimu sahara shine sihiri da kuma girmama in sihiri din kun ga ko auna da ya tashi aika yayi wa arsil fil madaini hashirin ya atuka bi kulli saharin haka ya tura aka zo masa da sihiri da haka a zamanin annabi Musa ba abin da yake ci in ba sihiri ba fa ba asahu allahu bi mu'jizatin sai Allah ya turo annabi Musa da mu'jiza wacce baharatil absar wadda ido yake rudewa saboda ita wa hayyarat kulla saharin duk wani mai sihiri kuma in aka buga da shi sai ya rude saboda mu'jizar da annabi Musa ya zo da ita daga gurin Allah balan mastaqanu annaha min indillahi aljabbar lokacin da aka buga da annabi Musa da 'yan sihiri suka tabbatar da cewa abin da ya zo da shi mu'jiza ne daga gurin Allah in qalu ila islam ba sun dawo zuwa ga musulunci ba Hashi ne suka ce ƙalu amanna bi rabbi haruna wa musa har fir'auna ce amantu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra wa saru min al-abra suka zamanta manya manyan bayan Allah wa amma isa alaihi salam amma annabi isa fa bu'isa fi zamanil atibba Allah ya aiko shi a zamanin likitanci ne wa ashabul ilmi tabi'a da ma'abuta sanin ilimin ainihin wato tabi'a faja'ahum min al-ayati sai ya zo musu da ayoyi bima la sabila li ahadin ilayhi ta yadda wani mutum a cikin mutanen duniya bai isa ya san wannan abin ba illa an yakuna mu'ayyadan min alladhi shar'a shar'a shari'a sai fa idan ka samu karfafa daga gurin Allah da yake shar'anta shari'a sai yace fa min aina littabibi wani likita ne yake da iko kudurta ala ihya'il jamari ya rayar da abin da yake daskarare wani likita ne zai sa bangon nan ya magana akwai wanda ya sa duk likitan ne zai ce bangon nan ya magana bangon nan ya magana to arni ne wallahi ko kuwa sai sannan suka ce au ala mudawatil akmahi kuyewar kadda mutumin da an haife shi da makanta in an haifi mutum da makanta a kai shi asibiti likitoci ya suke ba haƙura suke yi ba sannan wal abaras ko kuturu wa ba asa man huwa fi qabrihi rahinun ila yawmi tanadi sannan wani likita ne isa ya je kabari wanda ya mutu ya tayar da shi ya dawo duniya ya ci gaba da rayuwa amma annabi isa duk yana yin wannan Allah ya curo shi da mu'ujiza wacce ta fi karfin ilimin likitancin da ake takama da ita a wannan zamanin yana ba ta an fahimta sai malamai suka ce to haka nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi fi zamanin fusaha'i a zamanin wanda suke da fasaha wajen magana wal bulaga'i sannan fa'atahum bi kitabin min Allah azza wa jalla ya zo musu da wani littafi daga gurin Allah wanda inda aljanu da mutane za su haɗu sashen su yana taimaka ma sashe ba su isa ba su zo da misalin sa ko sura goma ko sura ɗaya ina ba ta an fahimta sai suka ce wa ma za ka me yasa ko ba za su iya ba illa li anna kalamar rabba la yushlimu kalamal khalqi abadan sai saboda maganar Allah bata isa te magana da magana maganan halittu bata isa te kama da maganan Allah ba ina fata an fahimta to wannan yana daga cikin shi yasa sai ya zamanto wa uhyil mauta annabi Isa yana tayar da matacce da izinin Allah wannan abin da Allah ya ma annabi Isa a matsayin ni'ima akwai ran da Allah sai ya tsaye da shi ranar alkiyama ya masa tambaya yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum ranar da Allah zai tattaro dukkan manzanni ya ce da na tura ku da sako da mi aka karɓa za su ce qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub za su ce ba mu sani ba saboda yadda ranar take sai Allah ya fara ya kan annabi Isa wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam idhkur ni'mati alayka ka tuna ni'imata da nayi maka wa ala walidatuka sannan akan mahaifiyarka idh ayyatuka bi ruhil qudus sannan na karfafe ka da ruhul qudus shine mala'ika jibrilu tukallimun nasa fil mahdi kana magana da mutane kana cikin zanin goyo kana kaza kana kaza kana kaza sai Allah ya tambaye shi ranar alkiyama to shi yasa kar wani ya ci kayan Allah fa ya dauka ya ci bilis ba abin da zai faru wallahi akwai abin da zai faru summa la na yawma idin anan na'im manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da wato Abubakar da Umar wata rana suna jin yunwa mai tsanani da daddare sai suka fito daga gida da suka fito daga gida suna fitowa sai suka ci karo da annabi sai manzon Allah ya ce musu ma raja kuma hadihi sa'a me ya fito da ku wannan lokacin kala sai suka ce aljua wallahi yunwa ce ta fito da mu sai manzon Allah ya ce abin da ya fito da ni da ku ni ma shi ya fito da ni daga gida sai suka ranka ya suka tafi gidan wani sahabi sahabin baya nan sai matar shi sai manzan Allah ya ce mace ina mai gidan naki yake sai ta ce ya je ya nemo mana ruwa mai daɗi ya dawo sai suna zaune sai mutumin ya dawo da ya dawo sai ya ga manzon Allah ya ga abubakar ya ga umar sai ce madalla da manyan baƙi da suka sauka gidana wanda duk duniya ba wanda ya baƙi ya kamata sai ya ɗauki wuƙa da ya ɗauki wuƙa annabi ya san abin da yake nufi ya san zai je ya nemi mafi girman cikin dabbobin ne ya kama domin su annabi sahabbai Allah ya ce musu ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ونذيرا nadira wa الله ilallahi Allah bi وانتم كما لتؤمنوا بالله wancan kuma li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa ruhu. me a ba garan baƙi ba idan annabi ya je gidan sahabi yadda ka san baƙo ya zo gurin ka za ka yi masa gara to haka sahabi suke masa shi yasa a ƙa'ida su in annabi ya kawo musu ziyara in za a yanka dabba ba a yankawa sai an nemo ta tafi kowace girma ake yanka shine wata waƙi ruhu don kuwa annabi garan bako saboda girmama yana ɗaukan wuka sai manzon Allah ya ce masa iyaka wal haluba ina maka kashedi da wacce tafi mai kakkaɗa ko babba ka yanka bayan ya ɗauko dumbujin dabino ya ajiye musu ya je kamo ɗaya daga cikin awaki aka yanka aka farfesu suka ci dabino suka ci nama suka sha ruwa ina fata an fahimta bayan an gama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kun fito daga gida kuna jin yunwa yanzu kuma za ku koma gida za ku a ƙoshi kuna ganin wannan ni'ima ne suka ce eh sai manzon Allah ya ce to summa latus'alunna yawma idin alin na'im yanzu ni'imomin Allah nawa ne ake cinyawa mutane suna ci ko tunani ma ba sa yi ina ba ta an fahimta to kar wani ci kayan Allah ya dauka ya ci bilis wala baka ci bilis ba akwai ran da sai an tambaya akan sa Allah ta'ala ya sa mu dace wannan shine sannan wa mata a kuluna, sannan daga cikin mu'jizar da Allah ya turo annabi Isa da ita shine wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum ina ba ku labari da abin da kuka ci da abin da kuka bari a cikin ainihin wato gidajen ku idan ka zo gurin annabi isa sai faɗa maka abincin da ka ci da raguwar da ka bari a gida wannan ba mu'jiza bane daga gurin Allah in a zamanin nan ne a masallacin nan kowa abinci da ya ci a gidan shi da abincin da ya rage idan aka buɗe bakin nan kowa yanzu zai faɗa maka kai ka ci kaza ne kuma ka rage ko baka rage kai ma ya ka cinye duka kai ka ci kaza kai ba ka ci kaza ne kowa sai an faɗa mai abin da ya ci wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum ina fata an fahimta sai ce inna fi zalika la'ayatan lakum lalle cikin wannan abin da Allah ya turo annabi Isa da shi akwai abin mamaki gare ku in kuntum mu'minina in dai har kuna da imani ya kamata a ce ainihin wato kun imani da haka suka ce in kuntum mu'minina jumla ce shardiya jawabu sharɗi mahazufin dalla alaihi ma qablahu abin da ke gabanin shi ya ainihin wato ne a kansa ina fata an fahimta saboda haka jama'a ana nuna lokaci ya karatu ya kamata mu dinga godiya akan ni'imomin da Allah ya mana kar mu zama mutanen da Allah ya ce alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar to Allah ta'ala ya ainihin wato shiryar da mu ga baki daya kamar yadda muka ainihin wato ya bayani ta akwai mutane da suka ainihin wato kawo taimako kuma wannan kofa ta taimako a buɗe take wajen taimaka kuma kamar yadda muka ce aikin da ke gaban al'ummar musulmi yana da yawan gasken gaske lokaci ya yi wanda aiki ne a gabanmu da masu kuɗi na sama da na tsakiya da kuma wanda suke ƙasa suke samun kaɗan kaɗan har ma akwai mutanen da nan gaba za mu dinga ban su gida gida za mu yi ta annabi nuhu cewa summa inni alantu lahum wa asrartu lahum bayan mun yi wannan in public akwai mutanen da za mu bi su ɗaya bayan idan mu tallata musu ga aikin Allah wanda ya yi shi kenan alal aƙalla wanda bai yi ba mun yanke masa hanzari da hujja a gaban Allah amma wala aikin da ke gaban al'ummar musulmi yana da yawan gasken gaske Allah ta'ala ya bada ikon taimaka kamar yadda muka ce daga wannan ramadan din mai zuwa da za a samu mutum dubu ɗaya a jihar nan maza da mata su yi mana alƙawari tunda muna da account a banki ko su ce za su ba da naira dubu ɗaya kafin shekara ta zagayo muna da miliyan goma sha biyu a miliyan sha biyu din nan mun yi tunanin cewa inda za ta samu akwai yan uwa da ake tare da su a cikin wannan za a iya buɗaɗa wasu abubuwa na sana'a wanda zai zamanto zai rage ma santar wani abu wajen tallafa mu wasu marayun kafin ma a ce wani abu ya yi wani abu ya zo na taimako ta hannun mutane ina fata an fahimta wannan shine abin da kowace kungiya take na system a duniya wajen rike kanta amma harkar bara lalle ya kamata mu yi tunanin barin ta mu ta addinin musulunci da ita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa malam daina bara wannan shi ne akwai shi lokaci ne in yi isa Allah za a sanar da al'umma a taron da ake da ainihin wasu saboda haka al'umma su a cigaba da taimaka wannan kyamar da kuke ganin ta kyamara ne ta suna ce kuma kokari ne kuma da abu da ya nan gaba ba da rage a cikin garin da na tafi za ku fara ganin nan gaba ba da ba za ku fara ganin sunna kaza sunna kaza insha Allah haka mutum Allah subhanahu wa ta'ala da haka yan uwa sai a ainihin wato taimaka abu na kusa da ainihin wato karshe ban san lokacin da ainihin wato liman yake zuwa ba yana gab da zuwa ko saboda haka abinda zan cike da shi yan uwa الصلاة وترقب رب الرحمن اقرأ كتابك يا أبي على محل وانظر إليه قراءة كان ما كان لما قرأت الكتاب لا يباد به حرف وما كان يسر وحدا أنا قوم كانت الكتاب الذي قال الجميل يا ملائكة مرور أبي إلى النيران أمثالا الله مدوكم سيدي أيوة وفي كلمة الإيمان الله مدوكم سيدي ياتي ولقد خلقنا الإنسان insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mu muka halitta dan adam idan ya zauna wasu wasun da ransa ma kuma wasu da Allah yanzu a saboda haka an ce malamai masu koyon tafsiri da ire-iren ɗalibai mutum sama da ainihin wato kuma da za mu ranar laraba alhamis da juma'a da zai samu kuma a jiki amma dai yanzu wannan abin da aka zo a kansa taimaka saboda Allah kuma Allah ya ba da taimaka اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا الأخلاق اللهم ذكرنا من ما نسينا اللهم علمنا من ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار Allah a lokacin yalwarka lokacin da kake cikin wahala Allah zai ولا يملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الإنسان يعرف ما يحدث له في الماضي ويعرف ما يحدث له الحاضر لكنه يجهل ما سيكون له في المستقبل والمستقبل بيد الله لا يعلمه إلا هو قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير والإنسان يا عباد الله إنما يتخوف من المستقبل ويخشى ما يقع فيه فكيف يطمئن المسلم إلى قدره ومستقبله أو كيف يمكن له أن يعيش أيامه في الدنيا في أمن في أمن نفسه وردا وردا واطمئنان الجواب هو كن على صلة طيبة ودائمة بالله kun ma'allahi fi raka'ika ya kun ma'aka fi shiddatika la san sallaha wa an ta ganiyun balan ya ta kalla an ka wa ta faƙirun kun ma'allahi wa an ta sahihun ba sai ya bi janibika wa an ta marenun kun ma'allahi wa an ta fi yusrin fa satajidun laha ma'aka fi usrika قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بحديث سيد الثقلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان من الأوامر غفورا والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والهدى هدى الله وما توفيقي إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله الدائم الباقي بعد فناء خلقه وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الداعي إلى الله بإذنه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده ba a sho a izzatan wa matun su'ada amma ba'at wa ya ibadallah ittaqallaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna sabila allahi sabilun wahidun la saniya lah wa alaykum bi kitabillahi wa sunnati rasulih la tashma'izu minhuma abadan wa in qalla sadiquhuma fa in asdaqal hadith kitabullah وخير الحديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار حاسبوا أنفسكم يا عباد الله قبل الوقوف بين يدي الله في اليوم الذي يقال لك يا فلان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبا ومن وجد خيرا يا عباد الله فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن أحدا إلا نفسه واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بشيء بدأ بنفسه وصلنا بملائكة كرسي وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة والحسنة بأشر أمثالها اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على خير خلقك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وصلى اللهم عن أربعة الخلفاء على أئمة الحنفاء وزراء نبيك المصطفى أولو القدر الجلي والمقام العلي أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعلي أبا الحسنين وعن سائر أصحاب رسولك وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدك دون آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم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 واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم وتسمعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله mu ɗauki ƙabilan abu musa al'ash'ari idan an shiga fatara da babu da wahala sai su kalli waye babban cikinsu sai a gangami kowa abin da yake da shi ya kawo wannan yana da kuɗi da yawa misali ka ce miliyan ɗaya wannan dubu ɗaya yake da shi wannan ɗari biyar wancan dubu ɗari sai an haɗa kuɗin a wata ruwaya ta ce idan an zo raba kuɗin akan raba daidai ne wata ruwaya ta ce akan kalli wa ya fi bukata ka kawo dubu ɗari matar ka ɗaya wani ya kawo dubu ɗaya matar sa hudu yanzu ya fi ka bukata ko bai fi ka ba sai a ɗauki dubu arba'in a bashi kai kuma a ɗauki dubu goma a baka da manzan Allah ya ji labari sai ce waɗannan mutanen hummin ne wa alamin minhum wa'annan mutanen daga gare ne suke nima daga gurin su nake ga kubai kubai ko ainihin wato kubai wannan ainihin wato sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lokacin da ya je neman aure aka ki bashi ba a bashi neman aure manzon Allah ya tura wani gida ya ce yana son yar gidan sai iyayen kowa ya ci gaban na cewa sun ɗauka manzan Allah ne yake so sai ya ce a'a ba shi yake so ba yana so wannan sahabin zai neman ma hubaib din nan da wannan sahabin da annabi ya tura yana neman masa aure lokacin da iyayen suka ji don dama da annabi ya ce masa ya nemi aure ya ce fa ni wata irin kaddara ce mai wahalan siya ba wanda ke suna shi sa nima ma na son kuwa an fahimta a yi shikenan da yarinyar tana cikin ɗaki ta ji ana tattaunawa iyayen suna ganin abin ya yanar ya za a ce wani zai nemi yarinyar su yarinyar ta fito daga ɗaki ta ce manzan Allah ne ya faɗa aka ce ita eh, ce to sam sam'an a can na aminta za a da tun da annabi ya ce wallahi zan aure shi bayan da ta aure shi da aka tafi yaƙi sai da aka gama yaƙi annabi bai gan shi ba ya ce a nemo mai shi ko da aka je ana neman gawa su aka same shi ya kashe mutum bakwai kafin ya kashe bayan ya kashe mutum bakwai sannan wani ya kashe shi sai manzan Allah ya ganshi sai ya ce katalu saba'an fa katalu ya kashe mutum bakwai sannan suka kashe shi sai annabi ya tara sahabbai ya ce wannan mutumin khubaybu minni wa ana minhu shi daga gare ni yake nima daga gare shi nake idan wannan hadisin shi ke nuna cewa shugabanci ake magana to kaga mutanen abu musal ash'ari sai mun yadda shi ma kowa shugaba ne sannan wannan kubeb din shi ma sai mun yadda shi ma shi ma shugaba ne saboda haka ba shi ne ma'anar abinda hadisin yake newa ba dama Allah ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun wa yattabi'una ma tashabaha minhum tiga alfitnati wa tiga atawi Allah ya shiryar da mu mai tambaya na gaba so yake san wace alama ce za ta nuna masa cewa yana da imani kuma me ya kamata musulmi ya yi ya zama cikakken mumini abinda yake tambaya kenan tambaya yake wace alama ce za ta nuna yana da imani alamar da za ta nuna baka da imani shi yake nuna babu ko to sai kuma ka yi kai kishi ta Allah yake mana alamtar kai fa daraballahu mathalan kalimatan tayyiba baka ga yadda Allah ya buga misalin wata kalma mai daɗi ba ita ce kalmar la ilaha illallah to wannan kalma ta la ilaha illallah ai abin da take kunshe da shi shine aqidar musulmi sai yace ka masal tayyibatin eh, shajaratin asluha sabitun wa far'uha bis sama to duk sanda aqidar mutum ta yi kyau ta ta ingantu to abin da kuma zai risantu na aiki sai ya zamanto wato shi ma wannan abin yana da kyau saboda haka alaman kana da imani aikin ka zaka kalla aikin da kake mai kyau ne to alama ce ta imani idan aikin da kake mara kyau ne to alama ne na cewa imanin ya samu matsala ya yi lo kuma abubuwa da dama da suke nuna cewa imanin ya yi lo suna da yawa zina na ciki in ka ga mutum yana zina to imanin ya yi lo ko kuwa luwaɗi yana ciki in ka ga mutum yana luwaɗi imanin ya yi lo cin amana ƙarya duk irin waɗannan abubuwan suna nuna cewa ba imanin da matsala matsala in imanin ba matsala za ka ga mutum yana ƙoƙarin wajen kauce ma'incin abun Allah ta'ala ya shirya da mu Allah kuma ya ƙara mana imani gashi malam wannan neman ƙarin bayani yake akan wani hadisi daga dan Abbas radiyallahu anhu an ko barin ba ka shi da yanka mai tambaya ta gaba cewa yi yana so malam ya ba shi shawara ya zai yi ya samu ilimin larabci to ba makaranta zai je wa ko kuwa ko a masallacin nan zai samu ilimin larabci eh saboda haka makaranta za ka tafi ga su mala ya kuma nan sai ka rike sun Allah da za ka